ita ce zuciyar da ta fi kowace eh, eh, tsoron Allah ita ce zuciyar da ta fi kowace imani ta fi gaskiya ta fi amana sai Allah ya zaɓe su don su zama su ne waziran annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama don haka nan abdullahi dan umar yake cewa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ne suka fi tsarkin zuciyar wannan al'umma su ne suka fi zurfin ilimi a cikin wannan al'umma su ne suka fi ƙarancin ƙaƙale a cikin harkokin rayuwarsu a cikin wannan al'umma su mutane ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe su don su zama sahabban manzansa kuma su ne jakadun yada addininsa a sauran duniya waɗannan bayan Allah annabi da kansa shi ne ya tarbiyyance su shi ya koya musu mu'amala shi ya koya musu kasuwanci shi ya koya musu yadda ake zama da 'ya'ya shi ya koya musu yadda ake zama da iyali shi ya koya musu mu'amala shi ya koya musu yadda ya kamata almajirai su kasance a gaban malaminsu shi ya koya musu jarantaka almajirai ne kai tsaye na shugaban halitta gaba ɗaya sun fi kowa sun fi sansa fiye da suke san kowa Allah da kansa ya siffanta su ya ce marigaya magabata na farko a ƙonar al'awwalon wanda suka tsaye da kowa na farko su ne muhajirai da ansaru mutanen madina sai kuma waɗanda suka biyo su a kan irin rayuwar da suka yi irin imaninsu irin soyayyarsu duk da kake son ka nuna manzon Allah kauna to kalli yadda sahabbai suka so shi duk abin da sahabbai ba su yi ba da sunan kaunar manzon Allah ya nuna wannan abin baya da asali a cikin addini ana gwada wa manzon Allah kauna ne akwai kwayi yadda ake kaunarsa saboda shi manzon Allah ya koya musu yadda ake kaunarsa ya koya musu yadda ake zikiri ya koya musu yadda ake kowane irin rayuwa sai kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kakkawan abin koyi naku ya takaita akan manzon Allah ba wanda aka ce ka kwaikwaya da gare shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yan wa musulmi waɗannan bayan Allah Allah ya rantse a cikin alkur'ani ya ce wallahi na rantse da girman zati na na yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya ce na yarda da waɗannan mu'minan da ke maka tappa karkashin wannan bishiya Allah ya ce fa alima ma fi qulubihim kuma Allah bai yarda da su ba sai da ya san gaba ɗayan abin da ke cikin zuciyarsu shi masanin gaibu ne ya san su ya san yadda za su zama nan gaba yace ya yarda da su Allah ba zai taɓa yadda da wanda ya san ba mumini ne Allah ba zai taɓa yadda da munafiki ba Allah ba zai taɓa yadda da wanda ya san zai ha'inci annabinsa ba Allah ba zai taɓa yadda da wanda ya san zai jirkita addininsa ko zai rage ko ƙaƙara a cikin Alƙur'aninsa. idan annabi bai san gaibu ba Allah ya sani Allah ne yake cewa fa alima ma fi qulubihim anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan ba. Allah ta'ala ya ce annabi Muhammadu manzansa ne waɗanda suke tare da shi a cikin aƙidarsa da mu'amalarsa sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa su kuma a ashiddaw alal kuffari ruhama ubainu tsananin su yana karewa ne akan kafirai amma tsakankanin su suna jin kaun juna suna kaunar juna suna taimakon juna suna ziyartar juna suna farin ciki da juna wannan shine siffar sahabban manzon Allah ba bambanci wannan alal baiti ne waɗannan kuma sauran sahabbai ne Allah kudin ya musu Ruhama ubainahum suna jin kan junansu suna kaunar su suna auratayya a tsakanin su suna cin abinci tare da junansu su yi kasuwanci da junansu tarihi bai taba hikaito wata hadisa ta gaba ko ta ƙiyayya ko ta fitina tsakaninsu ba abinda alkur'ani ya gaya mana ingantattun hadisan manzon Allah suka gaya mana sahabbai suna ƙaunar junansu suna girmama junansu ruhama ruhama'u ku, su in akwai wanda za a zuba wato gaba a cikinsa in akwai wata bola wanda za a zuba gaba a cikinta to su ne kafirai wa alal kufari ruhama ruhama'u ku. abin duniya ba shine yake shagaltar da su ba tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwani ga yawan sujjada ga yawan ibada ga yawan tauta ga yawan karanti kuma ba dan a faɗa ba ba dan a ji ba ba dan a gani ba yabtaguna fadlan min Allah wa ridwani da suna yin wannan dan neman yardar Allah saboda irin wannan abubuwa da suka yi manzon Allah ya ce la tasubbu asabi kar wanda ya kuskure ya zagi sahabbaina la ta a sahabe kada wanda ya kuskura ya zagi na fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda rayuwata take hannunsa inji annabi Muhammad law faqa ahadukum mithla uhudin zahaban da dayan ku zai ciyar da kusan kucin dutsen udu na zinare ma adraka mudda ahadihim wala nasibahu wallahi ba zai riski muddi mudu daya mudu daya idan sahabi ya ciyar mudun alkama mudun shinkafa mudun masara mudu ba shine sai an hada hudu sannan ya kwano daya in ka dauki in sahabi ya dauki mudu daya na alkama ko mudu daya na dabino ko mudu daya na wani abu ya ciyar fi sabilillahi kai kuma ka ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinare dutsen uhudu aƙalla ka ce ya yi ɗari ɗin dutsen dala ya riki ya zama gwal kuma Allah ya baka naka ne sai ka ɗauka ka yi sadaka da shi fi sabilillahi gaba ɗaya ladan da Allah zai baka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi mai lamba dubu uku da ɗari hudu da saba'in a cikin sahihul bukhari mai lamba dubu biyu da ɗari biyar da arba'in a cikin sahihul muslim annabi ya ce wallahi Allah ba zai baka ladan mudu ɗaya na sahabi ba saboda darajar da sahabi yake da ita a wajen Allah saboda ƙimar sahabi kai ka zo kana matsayin ɗan tasha ka zo kana matsayin tangarare baka ma gama fahimtar addini ba ka san inda ka sa gaba ba waɗannan ne wanda Allah yake yana so wanda manzon Allah yake so wanda Allah yake ya yarda da su wanda Allah yake ba za ka iya riskar su ba ko mai ibada da kai su ne abin zaginka su ka tsana su ne munafukan a ganinka bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yace khairun nasi karni mafi alkhairin mutane su ne wanda suka yi zamani da ni suna muminai thumma allazina yalunhum sannan waɗanda suka bi alkhairi su ne wanda suka biyo bayan su sannan waɗanda suka biyo bayan su ma'ana sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina annabi ne ya faɗi wannan ya faɗa a ina a cikin sayowar bukari hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da tara a cikin sayowar musulun hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da talatin da uku annabi ya faɗi wannan shi da kansa ya ce ba mutanen da suka kai alkhairin waɗanda suka yi imani da shi a lokacin da yake raye yayan wa musulmai shi ya sa da aka karanta aya abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda da ya karanta aya ya ce ƙulil hamdulillah wa salamun ala ibadi allazina safa wato godiya ta tabbata ga Allah amince ya tabbata akan bayan Allah wanda Allah ya zabe su sai ya ce sahabbai ba ake nufi da safiyanin sauri. da ya karanta na amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah wadanda suka imani kuma zuciyarsu ta samu nutsuwa da ambatan Allah yace sahabban annabi ake nufi bi aidi sabara kiramin barara da abdu ibn humayd ibn al-mundar eh, yace da ya karanta wannan sai yace su ne a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala yace yatluna waqa tilawati yana magana akan alqur'ani ya tulu na haka tilawati sai kata da almajirin abdullahi dan abbas sai ce da sahabban annabi ake yayin wa musulmai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ba da dukiyarsu sun ba da rayuwarsu sun haƙura da hutunsu saboda addinin Allah ya ci gaba mu kalli su haibu lokacin da zai hijira ya fita zai tafi hijira ƙurayshawa suka tura samari suka tare shi sai su haibu lokacin da ka shigo maka talaka ka zo baka da komai ka zo baka da komai da ka zo maka Allah ya maka arziki kuma yanzu kake son ka yi hijira da kai kanka kuma ka ɗauki arzikin da Allah ya baka fitar da shi ai baka isa ba suhaibu ya ɗauko kwarinsa da bakansa ya ce kun san ni dai ni ba kan wallasa ba ne idan za mu zadaga da ku ina sa ran sai na ga bayan ku dukan idan kibauɗi na sun ƙare da takobi na muddin zan iya rike takobin akwai hannun da zan iya rike takobi ba tsoron ku nake ji ba yace amma tunda kun ambaci dukiya idan dukiyar ce matsalar na yadda gaba ɗayan dukiyar da nake da ita zan bar muku da sharaɗi ɗaya sharaɗin ku kyale ni in tafi wajen annabi muhammad iyanan ya ishe ni dukiya kuma ku riƙe suka ce mun yadda ya ce ku je ku riƙe ni dai ku kyale ni in tafi ta ya haƙura da dukiyarsa zai je ya zauna ya riƙa kwana a masallaci yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu kuɗin makka bayan wannan yana isa makka yana isa madina sai ya tarar Allah ya riga shi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tara Allah ya saukar da aya manzo Allah ya tare shi ya ce rabihal bai'u ya abaya haya rabihal bai'u cinikin ka yayi riba kasuwanci yayi talala ka samu riba akan sa ne Allah ya saukar da wannan ayar wa minan nasi man yashri alhaya man yashri nafsahu ibtiga mardatillah yan uwa musulmai Allah ya nuna mana sahabban nan ga yadda suke alqur'ani walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba yayin da aka zo aka kewaye madina idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubu al wa tazunnuna billahi dhununa hunalika butulil mu'minuna wa zulzilu zilalan sharida kafirai sun zo sun kewaye madina kaf ba sun yi madina kofar rago sun hau kan dutse sun tsare kasa, ga yahudawa a garin madina suna ba da bayanin wane ya ɓoye a gure kaza su wane suna daidai gure kaza suna aikawa da information ba mafita a maimakon su jawo shi manzo su ce masa kai ka jawo mana gashi ka samu za a halaka mu Allah ta'ala sai ya ce a'a lamma ra almu'min wa lamma ra almu'minuna al'azaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine dama abinda Allah ya mana alƙawari in mun yi imani zai jarrabe mu wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzon sun yi gaskiya bas fa ma bas yi rauni ba bas koma sun kwanta ba saboda wannan Bilal a zo a kwantar da shi akan garjin rana rere yana kona masa gadon bayansa zafi irin na makka ko dutse ya yi ta rana ya gasu a ɗora gadon bayan bilal a ɗauki ƙaton dutse sai mutane da yawa sun taru a ɗora masa akan ƙirjinsa amma duk wannan bala'in yana farin ciki yana kaunar wanda ya kawo addinin da ake wahalar da shi saboda shi bai ce wannan mutum shi ya kawo wannan masiba yana kaunar manzon Allah fiye da komai fiye da rayuwarsa yana ahadun ahadun yan uwa idan muka ce za mu yi magana akan yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama suka ainihin wato taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama dan can zai tsawo ga ainihin yazid bin nasna shi ma ya je zai ya zai hijira ƙuraitawa suka kama shi suka daure shi suka ce kashe kaza ne suna gana masa azaba sai suka yi masa tambaya ya yazidu yanzu kan me ka ce a ce wannan halin da kake ciki annabinku muhammadu shine a wannan halin kai ku kana zaune a cikin iyalinka ya ce wallahi ina wannan halin da zan ji labarin kaya ta soki manzan Allah sai wannan ya fi min ciwo ga halin da yake ciki amma ya ce da zai ji kaya ta soki annabi muhammad sallallahu alaihi wannan ya fi tayar masa da hankali fiye da wannan halin da yake ciki waɗannan bayan Allah wanda yake ƙaunar wannan addini wanda yake kaunar wanda ya taimaki wannan annabi ta yaya za a yi rika tsine ma waɗannan menene suka yi na tsinewa taimakon da suka yi wa annabi yaɗa addinin kare addinin sadaukar da kai kun manta da abin da suka faɗa ainihin wato a filin badar annabi ya ce a shiru alayya a mutane ku bani bayani ku nuna min ina ku da wasa me matsayin ku an fito yaƙi babu kayan yaƙi babu shirin yaƙi babu tsammanin za a da abokan gaba ba takobi ba abinci ba abin hawa gashi kuma ya tabbata sai an yi yaƙi me ake ciki ku nuna min ina me ra'ayinku me matsayinku sai na abubakar ya yi magana annabi ya ji daɗi sai na umar ya yi magana annabi ya ji daɗi almiqdad bin umar bin amr ya yi magana annabi ya ji daɗi har yanzu bai daina cewa ashiru alayya ayyuhan nas ba sai Sa'adu bin mu'az ya ce rasulullahi ya rasulullahi ina tsammanin kana son ka ji ra'ayin ansaru ne domin in shawa ne ai sun yi magana kana son ka ji mu ansaru me ra'ayin mu me matsayin mu dangane da wannan hali da muka tsinci kanmu yace rasulullahi ai an gama mun imani da kai mun ainihin gasgata ka mun be ka wallahi da za ka kutsa da mu barkal gamat da za ka je da mu barkal gamat wato ka kutsa da mu wani guri ne mai wahala mil biyar daga makka mai wahala shiga da za ka ce can kake so a je a shiga wallahi za mu kutsa da kai ko ba za mu dawo ba ya ce ya rasulullahi da za ka kutsa cin kogi da mu duk da ba mu iya ruwa ba wallahi za mu bi ka kuma abin da ka ɗiba daga cikin dukiyar ka gina addini mun fi sansa fiye da abin da ka bari baka ɗauka ba waɗannan su ne sahabban annabi wannan shine irin zaman da suka yi tare da ma'anan Allah wannan shine irin nau'in taimaka da suka yi wa manzan Allah da addinin Allah menene abin zagi anan me suka yi jawo musu kiyayya sun kula sun bar garin su suka yi hijira daga makka suka tafi ƙasar da ba saba da abincinta ba ba saba da waizarta ba ba saba da mutanenta ba ba su iya yaran mutanen ba suka tawo afirka suka zauna suna jin daɗi su dai su gudu da wannan addini da annabi ya zo da shi da suka zo daga makka suka yi hijira zuwa madina daga baya suka dinga zazzabi suna rashin lafiya saboda ba saba da yanayin garin ba amma wannan bai sa suna jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya kawo musu wannan addini da ya sa cikin wannan hali ba a takaice yan uwa abubuwan da za a faɗa dangane da karamcin sahabbai dangane da gudunmawar sahabbai dan haka nan dama mun sha gaya muku naman malamai guba gare shi akwai dafi a ciki duk wanda ya ce zai ci gaba da ci to zai ku halakar da kansa kun ga masu zagin sahabban manzan Allah waɗanda suke koyar da 'ya'yansu da matansu da almajiransu a ƙware wajen iya zagin annabi ka zagaye kano kaf ba za a ga masallaci ƙwaya ɗaya wanda yake sun tare da domin sallah ba kullum addinin shine zanga-zanga da zagin abubakar da umar da usman da aisha da hafsa da sauran sahabbai wannan shi ake nuna mutane wani bawan Allah ya zo ya ce shi baya son mu'awiya yana gaya wani malami sai ce me yasa sai ce saboda ya yaƙi sayyidina ali sai ce Allah sarki shi kuma gashi ubangijin mu'awiya ubangiji ne mai rahama ubangiji ne mai jin kai kuma mu'awiya yayi sa'a in ma faɗan nan da aka yi bai da gaskiya yayi fada da karimi yayi fada da mai mutunci yayi faɗa da mai yafiya shi wanda ake fashin saboda shi shi kuma ya ce ya yafe kai ku kana nan har yanzu baka yafe ba aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda Allah ya saukar da aya ɗai ɗai ɗai guda goma sha uku alƙur'ani yana wanke ta yana tsinewa waɗanda suke mata ƙage Allah ne fa da kansa ya saukar da waɗannan ayoyi amma wani yana nan har yanzu shi bai yadda ba bai yadda bacci har yanzu a ganin sa Aisha mazinaciya ce ya iyad Allah.